suke bugawa a kasar spain bangaren copa del rey na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan zagaye na 16 a jiya kungiyar kwallon kafa ta santa vigo ta samu nasara kan valencia da ci biyu da daya eba kuwa sun tashi can jaras ne babu ci tsakanin su da faso da sabila kuwa sun tashi uku da uku tsakanin su da real madrid sakamakon kammala wasan a ranar 18 ga watan janairu da muke ciki na shekara 2017 za a buga wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final inda kungiyar tsallon kafa ta Real Sociedad za su karbi wakuncin Barcelona Alcacon ko za su fafata ne da Alaves Atlantico Madrid za su fafata da kungiyar tsallon kafa ta Eva Real Madrid ko za su karbi wakuncin Celta Vigo ne a jiyan bayan kammala wasan da Real Madrid ta yi kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta shiga tarihi a fagen kwallon kafa a duniya inda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta fafa ta wasanni 40 ba tare da an doke ta ba inda ta samu nasara a wasanni 39 ta yi canjar a wasa daya idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da kungiyar Real Madrid ke murnan kafa tarihi na yi wasanni 40 ba tare da an yi nasara a kan ba kungiyar ta ware zungurutun fi harfan miliyan 40 da domin sayan mai tsararraga raga na Manchester United david da giya ita kuwa arsenal ita ma ta ware zunzurutun kuɗi har fan miliyan 80 domin zamar dan wasan gaba na kasar gabon mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund mai suna Emric Aubameyang. Barcelona na zaurancin Adam Lallana da ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool ita ma Manchester United ba a bar ta a baya ba wajen neman ɗan wasan gaba na Juventus suna Paul bala inda ta ware kan miliyan hamsin domin sayan dan wasan. West ta ki amincewa da tayin da kungiyar kwallon kafa ta wasan ta yi mata da fan miliyan ashirin domin sayan dan wasan gabanta mai suna Dimitri Faye. Dan wasan Arsenal guda uku Geru da Koshelle da kuma Francis sun kara taɓa hannu a kungiyar da Arsenal. Manchester United na shirin karawa dan wasan ta mai suna Bulaini kontrakin sa inda kontrakin sa zai kare a shekara ta 2018 idan muka tsallaka nahiyar Afirka kuwa a gobe idan Allah ya kai mu za a fara gasar cin kofin nahiyar kasashen Afirka wato African Cup of Nations na shekara 2017 a kasar Gabon za a fara wasan ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Gabon da kungiyar kwallon kafa ta Guinea Bissau misalin karfe 5 na yamma agogon Najeriya Nijar da kuma Kamaru burkina faso ko za ta fafata da kamar yadda misalin karfe takwas na dare haka kuma a najeriya a gobe idan allah ya kai mu za a fara gasar premier league ta shekara 2016 zuwa 2017 mako na daya inda kungiyoyi ashirin za su je tireni a tsakanin su a gobe idan Allah ya kai mu kungiyar kwallon kafa ta Kano filon za ta karbi wakuncin Kefan kuwa za a yi wasan ne a filin Sani Abacha da ke birnin Kano da misalin karfe hudu na yamma a jihar bauchi ko na tarayyar najeriya a ci gaba da ake da wasannin matasa wanda kungiyar bauchi progressive football association suka sa mai taken football cup na shekara 2017 a fara wasan da aka yi ranar 8 ga watan 1 na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta hasla ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da samba yayin yayin da aka ci gaba da wasan ranar 9 ga watan 1 na shekara 2017 kungiyar kwallon kafa ta fana baki ta samu nasarar doki 3 da ci ɗaya da babu ranar goma ga watan ɗaya ko da muke ciki Leon Zamos ta tashi kunnen doki tsakanin ɗaya da ɗaya tsakaninta da FC Garu. VLDA ta tashi babu ci tsakaninta da Fox Power. Ranar sha ɗaya ga watan Janairu na shekara dubu biyu da sha bakwai kuwa FC Wanda ta sha kashi a hannun Samba Gogo da ci uku da ɗaya. Fana ba ta sake wasa inda suka tashi kunnen doki tsayar da tsakanin su da doki a jiya kuwa an fafata wasa inda kungiyar kwallon kafa ta aslan ta kuma wasan ta da fc garo inda ta samu fc garo ta sha ta biyar da babu az ta sha kashi a hannun hosbawa da ji daya da babu a yau kuma za a fafata wasa ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta fc wanda da lyon zamas da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamaru da kuma kasar chadi a filin wasa na gansu da ke cikin garin bauchi inda ake sa kammala wasan rukuni ranar 19 ga watan ɗaya na shekara 2017 za a kammala wasannin tsakanin kungiyar kwallon kafa da 3 ac da fc a doke huta lafiya